daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin), sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida, 16 kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye cikin koshin lafiya. Ga da jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na ko kun san. Muna tafi da shiri na musamman akan zagayowar lokacin haihuwar Imamul Mahdi alaihi salam. da kuma sauran shirye-shirye suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Abubuwan da za mu gabatar muku baki ɗaya za su zo ne bayan an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. shugaban kasar iran masoud pezeshkian ya ce iran din bisa dogaro da kanta za ta magance matsalolinta na cikin gida afirka ta kudu ta ce ba za ta janye karar ta shigar a kan isra'ila a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ba majalisar tarayyar najeriya sun amince da kasafin kuɗi da ya kai naira tiriliyan 54.9 na shekara ta 2025 To yanzu kuma ga labaran da ke dake. Shugaban kasar Iran Dr. Mas'ud Pezeshkian ya yi gargadin cewa makiya kasarsa suna neman murkushe kasar ta hanyar saka musu takunkumi da komai musu barazana. Pezeshkian ya bayyana hakan ne a wata ganawa wadda yi da masana da kuma masu faɗa a ji a lardin Bushahar wanda ke kudancin kasar Iran a ranar jiya Alhamis. Inda ce makiya kasar Iran ɗin suna son su wulaƙanta kasar a gabansu sannan kuma su ci gaba da amfani da hanyoyin takunkumi da kuma barazana wanda kuma ya ce iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba kuma za ta magance matsalinta ta hanyar dogaro da jama'arta yayin da ke yin kakkausar suka akan irin matakan da amurka take ɗauka akan ƙasar iran wanda suke karo da juna ya bayyana cewa shugaban ƙasar amurka donald trump yana ikirarin cewa yana son tattaunawa da iran amma kuma a lokaci guda yana kakaba wa ƙasar takunkumai masu tsauri ba mu son wani ya sanya mana takunkumi in ji fizishkiyan amma kuma ya kara da cewa ba wai idan amurka ta kakaba mana takunkumi babu yadda za mu yi ba ne za mu tafiyar da ƙasarmu da kanmu ta hanyar dogaro da ƙarfinmu na cikin gida da kuma al'ummar mu sannan kuma fizishkiyan ya ta cewa manufofin ƙasar iran na ma'amala da dukkanin ƙasashe cikin lamana da 'yan wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin siyasar ƙasar sannan kuma ya jaddada cewa muna gudanar da harkokinmu a kulle kyakkyawar alaƙa da abokantaka da kuma makwabtaka shugaban na ne ƙara da cewa haɗin kai mu'amala da kuma tsare-tsare a cikin al'amura na yau da kullum ita ce babbar manufar ƙasar iran hanyar kuma magance matsaloli da rashin fahimtar juna tsakanin ƙasashe ta wani labarin kuma kwamandan sojin ƙasar iran ɗin birgidar janar hamid wahidi ya bayyana cewa kasar tana da cikakken shiri na aiwatar da umarnin babban kwamandan sojin ƙasa kuma a aƙidar ƙasar ta yaƙi ita ce wadda ta ginu akan kariya amma kuma a lokaci guda ya ce za mu fuskanci waɗanda suke kawo mana cikas ko kuma waɗanda suka yi amfani da ƙarfi a kan ƙasarmu. Brigadier Janar Hamid Wahidi ya bayyana hakan ne a lokacin da ake bikin ƙaddamar da lambobin yabo waɗanda suka sadaukar da iyalansu da kuma waɗanda suka ta gagara marawa a lokacin da aka yi yakin da aka kallafa wa ƙasar ta iran a shekarun da suka gabata ya ce wannan lokaci ne wanda yake da matuƙar muhimmanci kuma lokaci ne wanda yake da hatsari a duniya amma a ranar sojin sama jagoran jin juhalin musulunci ya shata mana ka'idoji masu kima waɗanda za a yi aiki da su kuma a cewarsa za su kasance waɗanda za su zama a da yaushe abin alfahari ga al'ummar ƙasa kwamandan sojan sama na kasar iran ya kara cewa a halin da ake ciki a yanzu sojan saman kasar iran din suna da karfi matuka kuma sun dogara ne da kansu wajen kera abubuwan da suke amfani da su wajen wato wajen aiwatar da ayyukansu sannan kuma har ila yau brigadier general ya kara cewa yana da matukar muhimmanci a san cewa dukkanin abokan aiki na soji na sama na kasar iran din mutane ne masu jarunta wadanda kuma tabbas za su sadaukar da kansu kamar yadda suke a lokuta daban-daban wanda kuma duniya ta shaida hakan ƙasar afirka ta kudu ta yi alkawalin ci gaba da shari'ar kisan kiyashi wadda ta shigar a kan isra'ila a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya duk da umarnin da shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayar na katsai dukkanin taimako da amurka take baiwa ƙasar afirka ta kudu saboda matakin shari'ar ta ɗauka a kan isra'ila babu wata dama a akan janye karar da aka shigar a ICJ ba tare da la'akari da duk wata barazana ko mataki da Trump zai ɗauka ba a cewar minista harkokin wajen Afirka ta kudu Ronald Lamola. Wanda kuma ya kara da cewa tsayawa a kan ka'idojin mu wani lokaci yana da sakamako. Amma mun tsaya tsayin daka a kan wannan batu ganin cewa yana da matukar muhimmanci ga duniya da kuma bin doka da oda da ka'ida. Dokar da Donald Trump ya sanya wa hannu ta dakatar da ba da taimako ga afirka ta kudu ya kuma kaulin ci gaba da ɗaukar wasu matakai domin wa ƙasar ta afirka ta kudu akan matakin shigar da ƙara ta ɗauka akan isra'ila game da batun yakin gaza afirka ta kudu ta gabatar da karar kisan kiyashi akan isra'ila a ƙarshen shekara ta 2023 zuwa ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya inda ta buƙaci kotun ƙasa da ƙasa ta ɗauki mataki akan hukumomin isra'ila saboda karya yarjejeniyar kisan kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya ireland a hukumance ta shiga cikin shari'a afirka ta kudu a watan disamban shekara ta 2024 kuma jim kaɗan bayan haka cuba ta sanar da aniyar ta ta shiga a cikin wannan lamari to jama'a masu harika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran a can tarayyar najeriya kowa kasar ce gami da jamhuriyar nijar da kuma algeria suka cimma matsaya akan ci gaba da gaggauta aiwatar da aikin na shimfiɗa bututun gas najeriya da nijar ɗin da kuma algeria sun saka hannu akan wata yarjejeniya wadda za ta bayar da dama a gaggauta kammala aikin shimfiɗa bututun iskar gas ɗin wanda ya taso tun daga tarayyar najeriya ɗin ya kuma ratsa cikin jamhuriyar nijar zuwa algeria wani sabuwar yarjejeniya dai ta kunshi yadda za a samu ci gaba a aikin wanda aka fara tun shekarun da suka gabata. ta wani labarin kuma majalisar dattawan najeriya da kuma ta wakilai sun amince da kasafin kudin shekara ta 2025 wanda yake naira triliyan 54.9 shugaba bola ahmad tinubu na taron najeriya din ne shine gabatar da wannan kasafin kudi inda kuma aka duba shi dalla-dalla kafin amincewa da shi a zaman majalisar a majalisar wakilai dai a majalisa sun yi nazari akan kasafin kuɗin mataki-mataki kafin su amince da shi a ranar jiya alhamis shugaban kwamitin kasafin kuɗin na majalisar honorable abubakar kabir abubakar bici shi ne gabatar da shi sannan kuma aka zauna domin tattauna batun da kuma yin dubi a kansa a majalisar bayan tattaunawa da kwamitocin majalisa an kuma kaɗa ƙuri'ar amincewa da kasafin kuɗin ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar abbas tajuddin sabon kasafin kuɗin ya ƙunshi kuɗaɗe waɗanda aka ware wajen doka da kuma biyan bashi ayyukan gwamnati da kuma manyan ayyuka na raye ƙasa a ɓangaren majalisar dattawa kuma an amince da kasafin kuɗin ba rahoton da kwamitin kasafin kuɗi ya gabatar wanda sanata solomon olamilinkan kuma ya jagoranta bayan kammala karanta takardar kasafin kuɗin shugaban majalisar dattawa sanata godswell akpabio ya karanta cikakken bayani dangane da wannan kasafin kuɗi bayan amincewa da kasafin kuɗin gwamnati ta bayyana yadda za ta kashe waɗannan kuɗaɗe a shekara ta 2025 inda za a mayar da hankali ne akan ci gaban tattalin arziki manyan ayyuka da kuma walwala ta al'ummar najeriya to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To da laban da aka saurari suka cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Radio Tehran yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda muka riga muka gabatar muku tun daga farko. Inda za mu fara da shirin ko kun san. Ko kun san. masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha hudu ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan fabrairun shekara ta 1946 aka yi wasu munanan hare-hare mafi muni a tarihin duniya a lokacin yakin duniya na biyu hakan ya auku ne dai a kasar jamus a lokacin da jiragen yakin kasashen kawance waɗanda suka hada da na amurka da kuma na ingila guda da 1773 suka yi ruwan wuta a kan garuruwa na kasar jamus ba tare da bambance tsakanin soja da kuma fararen hula ba a cikin yini guda an kashe mutane kimanin 150 zuwa 250 sannan kuma an shafe wasu garuruwa daga doron ƙasa baki ɗaya wannan ya faru ne watanni uku kafin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan fabrairun shekara ta 2005 prime minister kasar na bana na wannan lokaci rufe hariri ya rasa ransa sanadiyar tashin wani bam a cikin wata mota da aka ajiye akan wani titi wanda yake wucewa a birnin beirut fadar mulkin kasar ta labanan rafiqul hariri dan siyasa ne kuma babban dan kasuwa a kasar ta labanan wanda ya rike kujerar firaministan kasar har sau biyu na farko dai daga shekarar ta 1992 zuwa 1998 na biyu kuma daga shekara ta 2000 zuwa 2004 jim kaɗan bayan kisan hariri ƙasashen amurka da faransa suka tuhumi gwamnatin ƙasar syria da hannu akan haka amma bayan da aka kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da bincike karkashin wata kotu ta musamman karkashin majalisar ɗinkin duniya shaidun da aka gabatar sun kasa kawo wasu dalilai komai karancin su wanda za su iya tabbatar da cewa siriya tana da hannu a kisan rafiqul hariri yadda kasashen turai suka yi ta kumfan baki akan wannan batu ya tabbatar da cewa akwai wani tsararren shiri a cikin kisan rafiqul haririn musamman ma yadda ya zama dalili na matsin lambar kasashen turai akan siriya domin ta fice daga kasar labanan wadda kuma a lokacin ita ce take kula da lamura tare da sanya ido akan harkokin tsaro na kasar labanan baki daya tun bayan yakin basasar da aka yi a kasar wanda kuma kungiyar kasashen larabawa ta dora wa siriya alhakin kula da dukkanin lamura na tsaro a kasar ta labanan da kuma turawa ba su ji daɗin yin hakan ba amma da sunan zargin kasar siriya da hannu a kisar rufe hariri an yi amfani da wasu 'yan siyasa na kasar labanan din domin fitar da ita daga cikin kasar labanan kamar yadda turawa suke bukata. ba ga kuma wasu alamun sun yi nuni da cewa akwai hannun kungiyar leƙen asiri ta isra'ila mossad a kisan da aka yi wa rafiqul hariri da nufin haifar da fitina ta yakin basasa da kuma siyasa a cikin ƙasar labanan masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau Allah yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fikihu Ayatollah Said Abbas Muhri rasuwa. Ayatollah Said Abbas ya yi karatu na boko a garinsa da ke fars daga nan kuma ya mayar da hankali ka cokaf a kan karatuttuka na addini inda ya tattaki zuwa birnin najaf al-asharaf na kasar iraki domin ci gaba da karatuttukansa a birnin najaf ya amfana da halartar darussan manyan malamai na lokacin waɗanda suka hada da sayyid mahmud shahrudi da kuma sayyid muhammad bakir mahallati da sayyid muhammad taqi baharul ulum sannan kuma daga bisani bisa bukatar wasu jama'a waɗanda suka gabatar masa da buƙatar tasu domin ilmantar da su ya bar ƙasar iraki zuwa ƙasar kuwait sannan kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa na yada ilimin addinin musulunci a lokacin da yake zama sa a ƙasar ta kuwait da kuma lokacin yunkurin juyin juhalin musulunci a ƙasar iran a ƙarƙashin jagorancin margayi imam khomeini ayatollah abbasi ya goyi bayan yunkurin al'ummar ƙasar iran na juyin juhali tare da bayar da tasu gudunmuwar ta hanyoyi daban-daban da hakan ya haɗa har da gudanar da taruka da jawabai a lokuta da dama da kuma aikewa da wasiƙo zuwa ga malamai da mahukunta da rarraba saƙonni da kaset-kaset da jawaban marigayi imam komeni daga wannan lokacin ne kuma ofishin jikadancin ƙasar iran wanda ke ƙasar kuwait ya fara gudanar da ayyuka na bincike akan al'amarinsa inda aka buƙaci tilastawa mutane ne nisanta da shi da masallacinsa da kuma majalisinsa da karatukan da yake gabatarwa da kuma jawaban da yake yi da kuma yi masa barazana da ake ta yi bayan ga kasancewarsa mai goyon bayan gwagwarmayar al'ummar kasar iran wajen yakar gwamnatin zalunci da gidan sarautar kasar iran yake yi a lokacin kuma gwamnatin kasar kuwait ta ɗauki wasu matakai na takura masa da hana sa gudanar da wasu al'amura kasantuwar shi ba ɗan asalin ƙasar ba ne sannan kuma baki kasancewarsa mai goyon bayan gugurmar al'ummar iran wajen yakar gwamnatin zalunci gidansa a kasar kuwait ya kasance wata cibiya ce mai shiga tsakani a tsakanin imam kumeni da kuma mabiyansa waɗanda suke cikin kasar iran da kuma waɗanda suke kasar iraki da nahiyar turai da ma wasu sassa na duniya a lokacin da margayi imam kumeni ya shirya barin birnin najab zuwa kasar kuwait an shirya cewa zai sauka ne a gidan ayatollah mihri amma gwamnatin kasar kuwait ta hana shi yin hakan bayan nasarar juyin halin musulunci marigayi imam khomeini ya naɗa ayatollah mihri a matsayin wakilin sa a kasar kuwait amma saboda kasantuwar ayatollah mihri yana gudun hijira ne a kasar ta kuwait wannan ya sa bai samu damar gudanar da wasu abubuwa kamar yadda aka bukata ba wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a ranar 26 ga watan bahaman na shekara 1366 hijira shamsiyya sannan kuma an binne shi a hubbaran sayyida fatima masu ma amincin allah ya tabbata a gare ta da yake birnin ƙum مهدي الأئمة عيد وعلى فم المستضعفين نشيد ميلاد مهدي الأئمة عيد وعلى فم المستضعفين نشيد حفلت به دنيا تعظم مجده فسما به التعظيم والتمجيد وشريعة القرآن أشرق نورها لتضاء بالنور الليالي السود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da zagayowar ranar haihuwar Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam, jagoran shiriya na goma sha biyu daga cikin shugabannin shiriya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. To za mu fara shirin namu ne da gabatar da takaitaccen tarihi na Imam Muhammad ɗan Hassan almahadi almuntazar alaihi salam. Jagoran shiriya na goma sha biyu daga cikin jerin jagororin shiriya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa kuma ya bayyana kasantuwarsu da ɗaukakan addinin musulunci sannan ya ruɓanya su da alkur'ani mai tsarki saboda tsarkakarsu. zuriya tsarkaka da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙaunarsu ta zame sakamakon ɗawainiyar da manzansa kuma fiyayyen halitta a wajensa ya yi wajen isar da saƙon addinin musulunci zuriya tsarkakakka da Allah ya tsarkake su daga duk wata dauɗa tsarkakewa wajen saukan saƙo daga Allah tushen ilimi kuma maɓuɓɓugar hikima shine Imam Muhammad ɗan Hassan almahadi almuntazar alaihi salam Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam ya fito ne daga tsatson gidan annabci, zuriya maɗaukakiya da ta samar da ɗaukaka a tsakanin al'umma. Hakika zuriyar gidan manzon Allah da Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam ya fito daga cikinta. Zuriya ce da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mata alhakin bambance tsakanin gaskiya da ƙarya da ɗaura al'umma kan hanyar shari'a. tare da fayyace mata hukumce-hukumcen shari'a a bayan manzanta Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Don haka, ta kasance mafaka ga masu neman shirya. An haifi jagoran shiriya na goma sha biyu, Imam Muhammad ɗan Hassan Almahadi alaihi salam a tsakiyar watan Sha'aban shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar bayan hijira a garin Samarra da ke ƙasar Iraki. wanda shi kaɗai ne a wajen mahaifinsa kamar yadda malaman tarihi suka ruwaito. Mahaifin Imam Muhammad Almahadi alaihi salam shi ne jagoran shiriya na goma sha ɗaya daga cikin jagorori goma sha biyu da manzon Allah ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. Imam Hassan Al'askari alaihi salam jagora ne da ya gudanar da dukkanin rayuwarsa wajen wayar da kan mutane tare da ilmantar da su, domin ɗaya ne daga cikin zuriyar gidan annabci. da ta kasance tana rayar da ilimi da kawar da jahilci a tsakanin al'umma, mahaifiyar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam mace ce da ta kasance maɗaukakiya da girman matsayi a zamaninta sakamakon kyawun ɗabi'unta da halayenta na kirki, wanda ake kiranta da Narjis, kuma ana kiranta da Mulaikatu ko Raihanatu, wanda ya ce ga Yushu'an ɗan ƙaisar sarkin Rum wanda ta haɗa dangantaka da keɓantattun sahabban annabi isa alaihi salam wato hawariyun daga tsatson shamun wasiyin annabi isa almasihu alaihi salam kamar yadda ya zo cikin littafin rauzatul wa'izin ana kinaya wa imam muhammad almahadi almuntazar alaihi salam da abu qasim irin kinayar kakansa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kamar yadda sunansu iri ɗaya kuma yana da laƙabi kamar haka المهدي القائم المنتظر صاحب الأسر الحجة عليه السلام صل على محمد وآل بيت أحمد صل على محمد وآل بيت أحمد أشوار نهدي مولد المهدي أشوار نهدي مولد المهدي أيوة الإمام محمد المهدي عليه السلام Shehu Suduk a cikin littafinsa na Kamaluddin wa tamamin ni'ima ya nakalto faɗin hakima 'yar Imam Muhammad Jawad alaihi salam da ke bayyana cewa Imam Hassan al'askari alaihi salam ya aike mata da saƙon cewa ya gwaggo muna gayyatar ki shan ruwa a gidanmu a wannan dare, inda wannan dare daidai da tsakiyar watan sha'aban. Sannan Imam Hassan al'askari alaihi salam yake ba ta labarin cewa Hakika a wannan dare ne za a haifi hujjan Allah a bayan ƙasa, wannan da Allah maɗaukakin sarki da buwaya zai rayar da ƙasa da shi bayan mutuwarta, sai hakima take tambayar Imam Hassan al'askari alaihi salam cewa, wace ce daga cikin matarka za ta haife shi? Sai Imam Askari alaihi salam ya amsa mata da cewa, Narjis, amma da hakima ta shiga wajen Narjis, ta ga alamar tana ɗauke da ciki ba. sai ta dawo wajen Imam Hassan al'askari alaihi salam ta ce masa, Allah ya sanya ni na zame fansanka, babu alamar ciki tare da Narjis, sai Imam Askari alaihi salam ya yi murmushi, yake bayyana mata cewa, kamar yadda na furta miki, ita ce za ta haife shi a wannan dare. Hakima ta ci gaba da cewa, bayan ta idar da sallah ta sha ruwa, ta ɗan kishin gida domin ta huta, sannan cikin dare ta miƙe ta gudanar da sallar dare. har kusan fitowan alfijir, amma ba ta ga wata alamar naƙuda tare da Narjis ba, sai zuciyarta ta fara kokonto, amma sai ta ji muryan Imam Hassan al'askari alaihi salam da ke wani ɗaki da ke makwabtaka da wadda suke ciki yana cewa, Ya gwaggo kada ki yi gaggawa, tabbas lamarin ya karato. Jin wannan furuci daga Imam Hassan al'askari alaihi salam, sai kunya ya kama hakima. Bayan ɗan wani lokaci, sai Hakima ta ga Narjis cikin wani hali, don haka take tambayar ta ko ta fara jin alamar naƙuda ce da ta bayyana mata, sai Narjis ta amsa da cewa tabbas gwaggo, ina jin alamar naƙuda mai tsanani tare da ni, saboda haka Hakima ta gudanar mata da shirye-shiryen mai haihuwa har lokacin da haihuwar ya karato. Narjis ta riƙe hannun Hakima tana nishi mai tsanani na aihuwa, don haka Imam Hassan al'askari alaihi salam ke cewa Hakima ta karanta suratul Qadir. Hakima ta ce, tana fara karanta suratul Qadir kamar yadda Imam Hassan al'askari alaihi salam ya umarce ta, sai ta ji jaririn da ke cikin nirjis yana bitar karatun da take yi. Sakamakon haka, Hakima ta razana, amma sai ta ji muryar Imam Hassan al'askari alaihi salam yana cewa, Kada mamaki ya kama ki daga al'amarin Allah maɗaukaki. domin haƙiƙa Allah yana buɗe bakinmu da hikima a lokacin da muke ƙananan yara, kuma ya sanya mu hujjojinsa a bayan ƙasa bayan girmanmu. Hakima ta ƙara da cewa, bayan ɗan wani lokaci, sai ta ankara ta ga alamar ƙyalle da ke tsakaninta da Narjis yana motsi. Tana ɗagawa sai ta ga haske ya ɗauke mata ido. Jariri a ƙasa ya yi sujada a kan gaɓoɓinsa, cikin tsarki kamar ba a lokacin aka haife shi ba. Ganin haka, Hakima ta ɗauke shi ta rungume shi domin murna da farin ciki. Sai Hakima ta ji Imam Hassan al'askari alaihi salam yana cewa, Miƙo mini ɗana, ya goggo. Don haka ta zo da shi wajen mahaifinsa, inda ya karɓe shi, ya sanya harshensa a cikin na ɗansa, sannan yake ce masa yi magana, ya ɗana. Sai jaririn ya furuci da kalmar shahada, da salati ga manzon Allah da jagororin shirya na iyalan gidansa tsarkaka alaihimu salam tare da ambaton sunayensu ɗaya bayan ɗaya har ya zo kan sunan mahaifinsa sannan ya yi ista'aza da basmala ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa kuma muna nufin mu yi falala ne ga waɗanda aka raunana a bayan ƙasa kuma mu sanya su shugabanni kuma mu sanya su magada kuma mu tabbatar da su a bayan ƙasa kuma mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunoninsu abin da suka kasance suna tsoron faruwarsa sannan imam hassan al'askari alaihi salam ke cewa hakima ya gwagu karɓe shi ki mai da shi ga mahaifiyarsa domin ta yi farin ciki haƙiƙa alkawarin allah gaskiya ne sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba hakima ta ɗauki jaririn nan ta mai da shi ga mahaifiyarsa wanda a lokacin alfijir ya riga ya fito bayan ta idar da sallah sai hakima ta yi bankwana da imam hassan al'askari alaihi salam ta koma gidanta صلى على الآل الميامين ولد الإمام المنتظر ولد الإمام المنتظر نور يشع للعالمين shekarun Imam Muhammad Al-Mahdi al-Muntazar alaihi salam a lokacin da ya karɓi ragamar jagorancin al'umma a bayan mahaifinsa Imam Hassan Al-Askari alaihi salam. Imam Muhammad Al-Mahdi al-Muntazar alaihi salam ya karɓi ragamar jagoranci ne a lokacin yana da shekaru biyar a duniya. don haka shi ne wanda ya fi ƙarancin shekaru a lokacin da ya karɓi ragamar jagoranci a tsakanin jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah, kamar yadda hadisai da dama suka yi nuni da haka. Misalin hadisin da aka rawaito daga Imam Muhammad Bakir alaihi salam da ke cewa, Ma'abucin wannan lamari shi ne wanda ya fi mu ƙarancin shekaru a lokacin da ragamar jagoranci zai koma gare shi. Haƙiƙa hakan ba abin da zai ba da mamaki ba ne. musamman ma ga wanda ke da masaniya kan tarihin annabawa da manzannin Allah da jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah alaihi domin a cikinsu an samu waɗanda suka karɓi ragamar shirar da al'umma a ƙasa da shekarun Imam Muhammad Almahadi alaihi salam kamar yadda nassin Alƙur'ani mai girma ya tabbatar da haka akan Annabi Isa da Yahaya alaihi salam kuma a ɓangaren iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa Imam Muhammad Jawad da ɗansa Imam Ali Alhadi alaihi salam dukkaninsu sun karɓi ragamar jagorancin al'umma ne suna da ƙarancin shekaru. Alƙur'ani mai girma yana ba mu labari da cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi ya haya da saƙon annabci ne tun yana ƙaramin yaro da cewa ya kai ya haya ka riƙi littafi da ƙarfi kuma muka ba shi hukumci yana ƙaramin yaro dangane da annabi isa ɗan maryam kuwa alƙur'ani mai girma yana bayyana cewa sai ta yi nuni zuwa gare shi suka ce yaya za mu yi magana da wanda ya kasance a cikin shimfiɗar tsummar haihuwa yana jariri ya ce haƙiƙa ni bawan allah ne allah ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi kuma ya sanya ni mai albarka a duk inda na kasance, kuma ya umarce ni da yin sallah da bada zakka matukar ina raye. Matakin da Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam ya ɗauka na bayyana samuwarsa ga mabiyansa bayan shahadar mahaifinsa Imam Hassan Al-Askari alaihi salam. Farkon aikin da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya fara aiwatarwa bayan karɓar ragamar jagorancin shirar da al'umma a bayan shahadar mahaifinsa shine gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa Imam Hassan al'askari alaihi salam a cikin gida kafin a fitar da gawar mai tsarki waje domin gudanar mata da sallar jana'iza kamar yadda mahukunta daular Abasiyawa suka shirya a hukumance. Hakika wannan mataki da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya ɗauka na gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa Imam Hassan al'askari alaihi salam mataki ne da ke ƙara tabbatar da kasancewarsa jagoran shirya a bayan mahaifinsa duk kuwa da hatsarin da zai fuskanta idan labari ya watsu cewa shi ya gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa bayan shahadarsa sakamakon tsauraran matakan da mahukunta daular abasiyawa za su ɗauka wajen farautarsa domin kawo ƙarshensa a ƙoƙarin da suke yi na ganin sun hana samuwar tsayayye daga zuriyar gidan manzon Allah da zai zo ya kawar da duk wani nau'in zalunci da babakere domin shimfiɗa tsarin adalci da daidaito a tsakanin al'umma. dalilan da suke tabbatar da bayyanar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam a littattafan malaman ahalus sunna kasancewar imani da Imam Mahadi alaihi salam yana daga cikin tushen aƙidar mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa saboda haka babu wani ɗan shi'a da yake kokonto kan samuwarsa don haka za mu taƙaita ne da ambaton kaɗan daga cikin hadisan da malaman ahalin sunna wa jama'a suka nakalto a cikin littattafansu kan batunsa alaihi salam kamar haka. Imam Abu Dawud, Suleiman ɗan Ash'as Azdiyi a cikin littafin hadisinsa na sunan Abi Dawud ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa da babu abin da ya saura a zamani sai kwana ɗaya tak. da Allah ya tada wani mutum daga iyalan gidana da zai cika ƙasa da adalci kamar yadda zalunci ya cika ta. Abu Dawud ya kuma nakalto faɗin uwar muminai Ummu Salma da take bayyana cewa ta ji manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana cewa almahadi daga zuriya ta yake daga tsatson Fatima Abu Isa Muhammad ɗan Isa ɗan Surata ɗan Musa a Tirmiziyu a cikin littafin hadisinsa na sunanar Tirmizi ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa duniya ba za ta kawo ƙarshe ba har sai wani mutum daga iyalan gidana sunansa irin nawa ya shugabanci larabawa shi ma hafiz abu abdullah muhammad ɗan yazidu alƙazwini a cikin littafin hadisinsa na sunan ibn maja ya nakalto faɗin Ali ɗan Abi Talib alaihi salam da ke cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya ce Mahadi daga gare mu yake ahalul baiti Ahmad ɗan Muhammad ɗan Hambal a cikin littafin hadisinsa na Musnad Ahmad ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa ƙasa za ta cika da zalunci da babakere sannan wani mutum daga zuriyata ya bayyana da zai yi shugabanci na shekaru bakwai ko tara zai cika ƙasa da adalci da daidaito hakim annishaburiyu a cikin littafin hadisinsa na mustadrak al-sahihain ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa al'ummata za ta fuskanci bala'i daga mahukunta a ƙarshen zamani da ba a taɓa jin bala'i makamancinsa ba har ƙasa ta yi musu ƙunci kuma har ƙasan ta cika da zalunci da babakere babu wani waje da mumini zai fake domin samun sauƙin zalunci sai Allah maɗaukakin sarki da buwaya ya tada wani mutum daga zuriyata da zai cika ƙasa da adalci da daidaito kamar yadda zalunci da babakere ya cika ta. يا صاحب الأمر أقدم إلينا شعبان بنور المهدي ضاوي علينا يا صاحب الامر اقدم الينا شعبان بنور المهدي ضاوي علينا dalilai gami da hikimomi da suke kunshe cikin fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam abu ne da yake tabbas babu kokonto cikinsa cewa Allah maɗaukakin sarki da buwaya mai hikima ne gwani da baya aikata wani abu da babu hikima da maslaha ciki, inda maslahar take komawa zuwa ga halittu, ba ga zatin Allah mahalicci ba, domin Allah ya wadata ga dukkan wata bukata, don haka dukkanin ayyukan Allah maɗaukaki suna gudana ne daidai da hikima da maslaha. ko da kuwa ɗan adam bai kai ga gano tarin hikima da maslahar da ke cikin ayyukan na Allah maɗaukakin sarki ba, a fili yake cewa akwai tarin abubuwa da dama da suke kewaye da ɗan adam da har ya zuwa yanzu bai kai ga gano hikima da maslahar samuwarsu ba kuma hakan abubuwa za su ci gaba da gudana cikin jahilcinsa a tsawon zamani yayin da a gefe guda kuma wasu abubuwa da a baya suka shige masa duhu a halin yanzu ya kai ga gano hikima da maslahar samuwarsu musamman ma saboda bunƙasar ilimi a tsakanin jinsin bil'adama amma duk da bunƙasar ilimi da ci gaban da ɗan adam ya samu a tsarin rayuwarsa abubuwan da ya sani kuma ya kai ga gano sirrin hikimar samuwarsu idan aka kwatanta da abubuwan da ya jahilta sai a hukumta shi da cewa har yanzu bai kai ga sanin wani abu daga cikin sirrin hikimar samuwar abubuwa ba idan muka kai ga fahimtar haka to a haƙiƙa a fakuwar imam muhammad almahadi almuntazar alaihi salam da rashin kasantuwarsa a tsakanin mutane akwai tarin hikima da maslaha da suka wajabta fakuwar tasa daga idon mutane ko da ɗan adam bai kai ga sanin hikima da fahimtar sirrin da ke cikin fakuwar tasa ba don haka za mu bijiro da wasu daga cikin dalilai da kuma hikimomi da suka sanya imam muhammad almahadi alaihi salam ya shiga fakuwa kamar yadda hujjoji na hankali gami da shari'a suka tabbatar da haka hikima ta farko Hakika rayuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam tana cikin hatsari mai girma, inda ya kai ga fuskantar barazanar mutuwa ta hakika daga mahukuntan daular Abasiyawa, don haka babu makawa ga Imam Mahadi ya ɗauki duk wani matakin kare kansa daga salwanta, sakamakon haka ya ɗauki matakin ɓuya ta hanyar shiga fakuwa daga idan mutane. Hikima ta biyu. kubuta daga mubaya'ar duk wani azalimi. haƙiƙa fakuwar da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya shiga ya yi sanadiyar kubutarsa daga mubaya'ar duk wani azalimin shugaba, kamar yadda fakuwar tasa ta wadatar da shi daga gudanar da taƙiyya, wato ɓoye abin da mutum ya yi imani da shi ta hanyar bayyana abin da yake saɓanin haka, saboda tsoron makircin mahukunta, kamar yadda ta wakana. da magabatansa jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah da suka yi mubaya'a wa azzaliman shugabanni a zamaninsu saboda halin tsaka mai wuya da suka shiga a wancan lokacin. Hikima ta uku, jarabawa da gwaji. Hakika yana daga cikin dalilai da hikimar fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam daga idan mutane, halin jarabawa da gwaji da bayan Allah za su shiga a lokacin, kamar yadda hadisai suka yi nuni da haka. Misali kan haka, hadisin da aka ruwaito daga Imam Ja'far Sadiq alaihi salam da ke bayyana cewa, Amma wallahi, tabbas, jagoranku zai shiga fakuwa na tsawon shekaru domin jarabawa, har a ce ya mutu ko ya halaka, mutane na tambaya ina ya shige ne, lalle idan muminai zai zubar da hawaye saboda shi, Haƙiƙa! guguwar fitina za ta yi gaba da mutane da dama. kamar yadda igiyar ruwa ke yin awon gaba da jirage, babu wanda zai tsira sai wanda Allah ya karɓi alkawarinsa, ya rubuta imani a cikin zuciyarsa, kuma ya ƙarfafa shi da ruhi daga gare shi. Hikima ta hudu yana daga cikin dalilai gami da hikima da suka sanya Imam Muhammad Almahadi alaihi salam shiga halin fakuwa, nisantar azzalumai tare da ƙaurace musu. Hikima ta biyar Hakika fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam daga idan mutane yana daga cikin sirrin Allah maɗaukaki, kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da ke bayyana cewa iyaka dai misalin fakuwarsa wato Imam Mahadi kamar misalin ranar ƙiyama ce da ta yi nauyi wa sammai da ƙasai. da ba za ta zo muku ba sai kwatsam babu shiri. To da ƙarshe muke ta al'ummar musulmi munar zagayewar ranar haihuwar Imamul Asir Imamul Mahadi a Jalallahu ta'ala farjahu sharif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. تبشر والحور والولدان قامت تبشر صبيانا ديمي الكاس خليني أسكر duniyarmu a yau.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 Bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas ta fitar ne cewa dalilan janyo dakatar da batun musayar fursunoni da gwamnatin mamayar Isra'ila ta yi wani shiri ne na son komawa ci gaba da yaƙi kan zirin Gaza. Da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kakakin rundunar izzuddin alkassam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas abu ubaida ya sanar a ranar litinin da ta gabata cewa za su dakatar da batun ci gaba da sakin fursunonin yahudawan sahayuniya da suke hannun 'yan gwagwarmayar Falasinawa har sai gwamnatin mamayar isra'ila ta ci gaba da kiyaye yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka cimma a tsakaninsu abu ubaida ya ce shugabannin 'yan gwagwarmayin falasinawa sun sanya ido kan yadda makiya yahudawan sahuniya suke keta hurumin yarjejeniyar da kuma rashin bin sharuɗan yarjejeniyar ta buɗe wuta a cikin makonni uku da suka gabata da kuma jinkirin da aka samu wajen mayar da 'yan gudun hijiran falasinawa zuwa arewacin zirin gaza sakamakon yadda ake ci musu mutunci da kai hari ta hanyar lugudan wuta kansu da jiragen saman yaƙi da kuma buɗe musu wutan harsasan bindiga abu ubai da ya ƙara da cewa makiya 'yan sahayoniya sun ɗauki matakan jinkirta dawowan 'yan gudun hijira zuwa yankin arewacin gaza ne tare da kai musu hare-hare ta hanyar yin lugudan wuta kansu da harbe-harbe da harsasai a yankuna daban-daban na zirin gaza gami da hana shiga da kayan abincin jin ƙai ƙarƙashin yarjejeniya yarjejeniyar da aka cimma da ita yayin da 'yan gwagwarmin falasinawa suke ci gaba da aiwatar da duk abin da ya kamata a yarjejeniyar kakakin na rundunar izzuddin alkasam ya bayyana cewa sun dakatar da musayar fursunonin yahudawan sahiyoniya da aka shirya sakin su a ranar asabar mai zuwa sha biyar ga watan fabrairu har sai lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta niyyar kiyaye yarjejeniyar tsakaita buɗe wutar kamar yadda aka cimma ƙungiyar hamas ta a bayyana a lokacin da suka gabata cewa kungiyar ta Hamas ta ɗage batun sakin fursunonin Yahudawan Sahayoniya a wani saƙon gargaɗi na ɓangare 'yan sahayuniyan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma matsin lamba kan rashin bin ƙa'idojin yarjejeniyar musayar tana mai jaddada cewa daga da gangan ƙungiyarsu ta ɗage lokacin sakin fursunonin kwanaki biyar gabanin miƙa fursunonin domin baiwa masu shiga tsakani damar tsayawa akan gwamnatin mamayar Isra'ila da matsa mata lamba kuma kofa a buɗe take ta ci gaba da aiwatar da musayar akan lokacin da aka tsara idan har gwamnatin mamayar Isra'ila ta kiyaye sharuɗan yarjejeniyar ƙungiyar ta Hamas ta kara da cewa ƙungiyar ta aiwatar da dukkanin ƙa'idoji da suka wajaba a kanta a a wannan lokaci amma gwamnatin mamayar Isra'ila ba ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ba ƙungiyar ta Hamas ta yi nuni da cewa gwamnatin Isra'ila isra'ila tana ci gaba da keta yarjejeniyar da ya hada da jinkirin ba da damar dawowar 'yan gudun hijira zuwa arewacin zirin gaza ta hanyar yin lugudan wuta kan al'ummar falastinu da kuma hana shigar da kayayyakin bukatu zuwa matsugunan falastinawa kamar tantuna da suke matsugunin 'yan gudun hijira da gidajensu ƙungiyar ta hamas ta kara da cewa ƙungiyar ta ƙididdiga wuce gona da iri da muggan laifukan 'yan mamaya tare da kira ga masu shiga tsakani amma ɗabi'ar 'yan mamaya tana ci gaba da gudana don haka ta kira a kiyaye yarjejeniyar sosai ba tare da barinta tana gudanar da zaɓin da ta dama ba ta hanyar gabatar da abubuwa marasa muhimmanci da jinkirta abubuwa mafi muhimmanci dangane da wannan ci gaban kuwa mai sharhi kan harkokin siyasa sa'id ziyad ya shaida wa tashar talabijin ta aljazira cewa ya zo ne kwana ɗaya bayan da sojojin mamayar isra'ila suka kammala janye rasu daga yankin da kuma kwanaki biyar kafin ranar da za a yi musayar fursunoni na shida don ba da damar masu shiga tsakani su wajabta wa gwamnatin mamayar isra'ila wajen cika sharuɗan matakin farko ba tare da sanya yarjejeniya ta rugujewarta ba dangane da shirin da barazanar ƙungiyar hamas ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dage kan kiyaye yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta kamar yadda aka rubuta kuma tana kallon duk wani keta yarjejeniya da ake yi hukumar yaɗa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa netanyahu ya fara tattaunawar matakan tsaro dangane da matakin da ƙungiyar hamas ta ɗauka na dakatar da mika fursunoni a baya-bayan nan a gaban ministocin tsaro harkokin waje da kuɗi da kuma membobi na majalisar dokokin haramtaccen ƙasar isra'ila ta kenneth adrian deri hukumar ta kuma bayar da rahoton cewa babban hafsan hafsoshi na yanzu da aka nada zai halarci shawarwarin tsaro da Netanyahu bayan sanarwar Hamas hukumar yada labaran haramtacciyar kasar Isra'ila ta ce tawagar ta gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta wakilta dawowa daga birnin Doha na ƙasar Kuwait na ƙasar Qatar kuma majalisar ministocin tsaro za ta shirya zama a ranar talata domin tattauna kashi na biyu na yarjejeniyar a nasa bangaren ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila yazir kens ya ce sanarwar da hamas ta fitar na daina sakin yan sahayoniya na mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da aka yi garkuwa da su ya saba wa yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da kuma yarjejeniyar musayar wuta kens ya bayyana cewa ya umarci sojoji da su kasance cikin shirin shirin ko ta kwana kan duk wani abu da zai iya faruwa a Gaza da kuma kare garuruwan haramtacce ƙasar isra'ila kafofin yada labaran haramtacce ƙasar isra'ila sun ruwaito cewa rundunar sojin mamayar isra'ila da ke kudancin ƙasar ta soke hutun sojoji a shirye-shiryen yiwuwar sake barkewar yaƙi idan yarjejeniyar ta ruguje a nasa ɓangaren ministan tsaron ƙasa ta haramtacce ƙasar isra'ila da ya shelanta yin murabus daga gwamnatin 'yan sahayuniya itamir ben gafir ya ce martanin da ƙungiyar hamas ta bayar ya kamata ya zama wani babban dalilin sake ƙaddamar da hare-hare ta sama da ƙasa da kuma dakatar da duk wani nau'i na taimako ga Gaza a bisa kirdadin yiwuwar rushewar yarjejeniyar tashar talabijin ta biyu ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta nakalto daga mambobin tawagar da suke dawo daga birnin Doha na ƙasar Qatar cewa suna zargin ƙungiyar Hamas da karya yarjejeniyar sun ce tawagar da ke tattaunawa ta bayyana ƙarara da masu shiga tsakani cewa halin hamas na iya haifar da ta'azzara tare da kawo cikas ga ci gaba da gudanar da yarjejeniyar sai dai iyalan fursunonin yahudawan sahayuniya sun yi kira ga masu shiga tsakani da su shiga tsakani cikin gaggawa domin cimma matsaya mai inganci da za ta maido da aiwatar da yarjejeniyar tare da neman gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta guji duk wani matakin da zai shafi aiwatar da yarjejeniyar mahaifiyar wani fursunan haramtacciyar kasar isra'ila da ke tsare a gaza ta ce tsaikon da hamas ta yi na miƙa fursunoni ya biyo bayan rashin da'a ne na netanyahu tana mai gargaɗin cewa ki aikewa da wata tawaga da ba ta izinin kammala tattaunawa a mataki na biyu to yana nufin yanke hukuncin kisa ne ga fursunonin yahudawan sahayuniya a cikin wani yanayi shafin Ashios ya ambato wani jami'in haramtaccen ƙasar Isra'ila na cewa matsayin Hamas na jinkirta sakin fursunoni na iya zama martani ga shirin Trump na neman kwace yankin zidan Gaza. Jami'in ya kara da cewa matsayin ƙungiyar Hamas na nuni da cewa tana shakun cewa Netanyahu ba zai gudanar da tattaunawa mai tsanani kan kashi na biyu na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ba a halin da ake ci kuma wasu majiyoyin tsaron Masar guda biyu sun bayyana bayyana cewa masu shiga tsakani na fargaban rugujewar yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a zirin Gaza bayan da ƙungiyar Hamas ta bayyana damuwarta game da yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take nuna rashin muhimmanci wajen aiwatar da yarjejeniyar tare da sanar da dakatar da sakin fursunonin Yahudawan Sahayoniya har zuwa wani lokaci nan gaba masu shiga tsakani daga ɓangaren ƙungiyar Hamas sun ce lamuni da Amurka ta bayar na tsakaita buɗe wuta baya kan mahangar shirin shugaban Amurka Donald Trump na tilastawa al'ummar Gaza yin gudun hijira daga yankin. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.